فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم to haka da dama tabi'an yahudawa kenan caccanza abubuwan da Allah ya faɗa madaukin sarki shine suna harrafawa suna canzawa su sake su ɓata shine Allah madaukakin sarki ce fawailun ai tsananin azaba ya tabbata ga lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim waɗanda suke rubuta littafai da hannayensu kuluna. yaquluna nan su rinka fadar cewa haza min indillahi ai wannan daga Allah yake liyashtarau bihi samanan qalila saboda su samu tamani kaɗan. duke mana roman duniya su samu kuɗi su samu makami a yabe su a ce sun iya abubuwan da yasa suke yin waɗannan kenan su kauce hanyar gaskiya yashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su saboda dalilin abinda suka rubuta da hannayensu wa wailul lahum mimma yaksibuna kuma tsananin azaba ya tabbata a gare su ya a kansu sanadiyyan abubuwan da suke karba na rishuwa cin hanci da kudi saboda samun duniya dama yahudawa an san su <coughs> da yawan cin riba an san su da yawan cin hanci to shi abubuwan da suke nema kenan duniya kudi makami sanadiyan wannan sai su canza addinin Allah su yi ƙarya su ce wannan daga Allah yake wailu lahum mimma kasabat aidi wailu wa wailun lahum mimma yaksubuna wa qalu sai suka ce sai su rinka fada suna cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai wutan jahannama ba za ta kawo ba sai dai kwanaki kaɗan suna ganin adadin kwanakin da suka bautata ma dan maraki kwana arba'in wai iya abin da wuta zai ci za ta ci su kenan Kul ka ce da su attakhaztum inda allahi ahadan akwai alkawari ne daga Allah cewa haka al'amari yake falai yukhlifu Allahu ahdahu in Allah ya alkawari kuma ba zai saba alkawarinsa ba kuna da wannan alkawari ne am taquluna ala Allah ma la ta'lamuna a'a bal kuna fada kuna fadan abinda ba ku sani ba ne kuna kirkiro ƙarya kuna danganta ta ga Allah madaukakin sarki bala haqqan aw na'am man kasaba sayyi'atan duk wanda ya sururoto sayyi'a abinda ake nufi nan الشرك أو الكفر أو المعاصي وأحاطت به خطيئته كرا suka ليففكنسا سكا يوا سكا كي ويشي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأن سوني wuta da za su dawwama a cikin wuta to tunda an kawo dawwama a cikin wuta abinda ake nufi da khati'a ma'ana sayyi'atan ana nufin shirka kenan da kafirci bayan an bayyana sakamakon mushrikai da kafirai da masu sabawa Allah sai kuma aka ɗauko bayan Allah na gari sai Allah ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su tsaya a nan ba kuma sai suka kara wa amilus salihati suka yi aiki na gari aiki na gari shine duk aikin ibadan da ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da shi shi ake cewa ma al'amalu salih duk abin da ya saba ma abin da manzon Allah ya taho da shi a shar'ance ba za a ce mishi amalin salihun ba <coughs> ko da al'umman duniya duk sun sun kyautata abin suna sun yaba abin sun karbi abin hannu biyu matukan sabanin abin da manzon Allah ya taho da shi ne a shar'ance bai isa ya dauki sunan amalin salihun ba ulaika ashabul jannati wancan waɗannan su ne 'yan aljanna hum fiha khaliduna su ma in suka shiga aljanna za su dawama a ciki ba za su fita ba ja'alana Allahu minhum iqra wa idh aqadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana mm. la ta'buduna illa Allah wa bil الرحم وذي القربى واليتامى والمساكين وذي والمساكين وقولوا للناس حسنا وعقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون wannan aya kwaya ɗaya ita ce tsarin rayuwa tun daga duniya har lahira in ana son duniya ta zauna lafiya aje a samu lahira lafiya wannan aya kwaya ɗaya ta tara ma komai tsakaninka da Allah madaukin sarki tsakaninka da iyayenka tsakaninka da ƴan uwanka hakkin talakawa hakkin marayu hakkin ƴan uwa baki ɗaya sai Allah madaukin sarki ce wa iz ay wa zukur ka tuna ka ambaci sa'ata akhazna mithaqa bani isra'ila lokaci al alkawari da aka karfafa shi ake cewa misak sai sa alkawuran sun ana karfafa su ne amma duk da shi da taurin kunne sai ka zo sun take sun sa kafa sun ture ba za su yi aiki da shi ba ya ka ce ka tuna lokacin da muka yi alkawari da bani isra'ila muka ce musu mi la ta'buduna na illallah kada ku bautata ma kowa sai allah madaukakin sarki ma'ana a kadaita allah madaukakin sarki a cikin ibada sa'annan hakki na biyu wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyayenku mahaifiyarka da mahaifinka a yi musu ihsani ka yi musu biyayya ka yi musu nagarta in an ce a yi ma iyaye nagarta da ihsani da biyayya duk ɗan kirki ya san yaya ake yi ma'ana ka yi musu biyayya kada ka saba musu ba wai bi musu biyayya fa ba su da hakkin su ce ka saba ma Allah fa ka bi وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك Falatu علم فلا تطيعهما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق to ya za a yi musu biyayya yadda ta yi wahala da kai ciki wata tara ta haife ka ta kula da kai har sai da ka girma in kai bacci ta yi bacci in baka yi bacci ba ta bacci ita ma to aka ce sai kai ma ka zo ka girma a lokacin kai kana raunan kana raunan ne baka da karfi karfinta ta dauka ta agaza maka har ka samu kai ma kai karfi ka zo ka zama mutum a lokacin da ka zo ka zama mutum ɗin nan ita ma karfinta ya kare to sai aka ce kai ma ka saka mata ka ɗauki karfinka ka agaza mata har ku rabu lafiya shine ka kyautata mata ka kula da ci da shanta da tufanta da abin da zai kwantar mata da hankali in aka zo mas'ala ta faru ra'ayi ne ko kuwa a'a ijtihadi ne ba nassi bane kana ganin ga abin da yafi kyau ita kuma tana ganin ga abin da yafi kyau dole ɗayan ya zamana wannan tana ganin ga abin da yafi dacewa kai kuma kana ganin ga abin da yafi dacewa kuma ba zai yiwu a aiki da nata a aiki da naka ba don sun ci karo kuma ba zai yiwu a janye duka baki ɗaya ba ma'ana dole ɗayan ku ya janye nasa ɗaya ya tabbatar da nasa aka ce sai ka janye naka sai ka bar mata to kai mata biyayya kenan shi ne ma'anan biyayya aka ce mace ta yi mijinta biyayya ba a ce ta bautata masa ba aka ce mutum ya ma iyayensa biyayya ba a ce ya bautata musu ba ina ba nan biyayya matsala ta faru tana ganin kaza kana ganin kaza sa'an nan kuma dole ɗaya ya janye sai aka ce in ba hakuri ta ta janye ba sai ka ce kai ka janye saboda hankalin ta kwanta a dauki nata a yi amfani da shi matukan ba nata nan ba illa ke ciki ba wabil walidani ihsanan wa zil qurba bayan ka gama ihsani da mahaifiyar iyayenka danginka yayyanka kannanka kawunninka baffanninka maza da mata su ma ka kyautata musu ka ba su abin da ya dace game yadda zamu zo mu karanta insha Allah wal yatama da marayu maraya shine wanda ya uban shi ya mutu kafin ya balaga duk dan da uban shi ya mutu kafin ya balaga sunan shi maraya da zaran ya balaga ya fita cikin wannan sunan wal masakini da miskinai mabukata waɗanda ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sa suna da bukata kai kuma kana da hali Allah ya hore maka aka ce ka yi musu ihsani ka kyautata musu sa'annan kuma aka ce wa qululin nasi husna ina ba na wa qululin nasi husna ina ma'anan wa qululin nasi an ce iya Allah madaukin saki zaka bauta mishi shi kadai kai ma iyayenka nagarta sa'annan da ƴan uwanka sa'annan da marayu sa'annan da miskinai to duk waɗannan suna cikin mutane sai kuma ka ce wa nasi husnan ku faɗa ma mutane maganganu masu sauki masu daɗin ji masu raushi kada a tsananta kada a ɗau abubuwa da zafi har a zo al'amari biya fita hayyacinsa sa'an nan aka ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah da sharuɗanta da rukunnanta da farillanta da wajibobi da sunoni da mustahabbai sa'an nan wa zakata ku ba da zakkan dukiyanku zakka da take farilla sa'an nan da ciyarwa na sadaka da na ganin dama saboda a taimaka ma al'umma thumma tawallaitum sai aka ce duk waɗannan duk wannan gargadi da aka muku da wa'azi da aka yi muku da jan hankali da aka yi muku da wannan kyawa wadda biyu da aka shimfida muku aka nuna muku sai kuka kau da kai kuka sa kafa kuka take illa qalilan minkum sai dai mutane kaɗan a cikin yahuda bani isra'ila su ne suka tafi akan eh, hukuncin attaura amma da yawa su sun jefar da abin suka take ba su yi aiki da shi ba wa antum mu'riduna ku alhalin kasancewanku kun kau da kawunanku to sai malam yace wannan aya kwaya da da muka karanta ga abin da take karantar da mu na farko ibadatullahi wahdahu la sharika lahu burhanul برهان sahihi wa dalilul imani min jami'in nas yace bautawa Allah kadai hujjan mutum ya kadaita imanin shi kyau kenan dama malam ya ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ila akhir ma abinda ya faɗa. kama qala ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki ya fada yace وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأبدو لا إله إلا أنا فأبدوني سألنا يسي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال ابن كثير وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها يتي hakkin da ya fi komai tsanani kenan hakkin Allah madaukakin sarki shi ne za ka kiyaye ka bautata ma Allah shi kadai kada ka yi masa shi kada ka yi shirka da shi a cikin duk abin da ake ce ma ibada in aka ce kada ka yi shirka din nan kada ka fahimci cewa shirka sai ka kawo gunki kana bautata masa ko a sassake gunki ana bautata masa shirka da Allah yana shiga cikin komai mecece hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdud dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamila ta isa abdul khamila ta isa wantakasa wa idza shi ka falantakash tuba li abdin akhizin bi anani farasihi fi sabilillah ashasa ra'suhu mughbaratan qadamahu manzo Allah ce ta isa abdul dinari bawa zinariya ya halaka ta isa abdul dirhami wanda ke bautata ma zinariya da azurfa ya halaka to in ko ba a bautata ma zinariya da azurfa dan mai manzon Allah zai faɗi haka manzon Allah ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ana bauta ma kudi zinariya da azurfa da mota da tifa da gida da siyasa da kasuwanci da komai in kai sakaci shaidan zai zo sa ka fita hayyacin so har ka kai hayyacin bauta Allah kiyaye wa haqqullahi tabaraka wa ta'ala أن أن يعبد وحده لا شريك له والمراد بقوله تعالى لا تعبدون إلا الله كما قال الزبخشري الطلب معنى كذا كبوت تام كوا سي الله مدوكاكين سركي حكي نفرقو كينا سألنا سيموك غنغرزوا حكي نبيو دائما Allah madaukin sarki yana hada hakkinsa da hakkin iyaye yace ka ba da hakkin Allah kana gamawa hakki na biyu sai hakkin iyayenka hakkin malamanka hakkin abokanka hakkin yan siyasanka hakkin wane ne dukkansa suke da hakkin iyayenka kada ka yi sakaci cikin hakkin iyayenka al ihsanu ila al walidaini hadha ya'ti ba'da haqqillahi fa inna akada huquqil makhluqina wa awwaluhum bidhalika haqqul walidaini wa ulahum bizalika haqqul walidaini ma'ana in ka bautata ma Allah shi kadai ka gama da hakkin Allah shi sauran hakkin mahalukai hakkin mahalukai kuma iyayenka shine yake gaba bayan Allah da sa. wali haza su da yawa Allah madaukin sarki yana hada hakkin iyaye da hakkinsa yace ana shukur li wali walidaika wa ilayyal musir ai jiya mun faɗi wani bawan Allah da yake mai iyayensa biyayya Allah madaukin sarki ya koro masa arziki a cikin bani Isra'ila mun karanta cikin Bukhari mun karanta cikin menene da Tirmidhi kisas kisan Juraiju Juraiju wani bawan Allah ne banda bautan Allah ba abin da yake yi mun karanta cikin Bukhari ko an manta ana tune da wannan ko to babu laifi za a ana maimaita waɗannan kisoshi ne saboda mutum ka san kada ka bar albarka gida ka je kana neman shiriri ta waje wai kai kana neman albarka jurai jubawan Allah ne banda ibadan Allah ba abin da yake yana cikin suma'a wajen bautarsa ne ba abin da yake sai bauta ba ruwan shi da duniya me ake ciki me ake ciki wane ne shugaban kasa wane ne gwamna soja ne ko dan siyasa yana bayarwa ko baya ba abin da yake sai ibada wata rana yana cikin sallah dama aikin kenan in aka ci abinci kaɗan ba za a cika ciki ba ne a'a za a ci abinci ne don a iya a rayu a bautata ma Allah madaukin sarki wata rana yana cikin ibada yana cikin sallah sai mahaifiyarsa ta zo ta san halin da yake ciki ba yana cikin suma an shi sama yana bauta wa Allah zance juraiju juraiju juraiju yana ji sai ce ya Allah sallata ga uwata ga sallata kuma ga uwata tana kira ba ta san abin da yake ciki ba ta ji ta yi kira dai so uku so nawa ne bai ce komai ba sai ta yi masa addu'a ta ce ba kana sama ba ka saukowa ba insha Allah sai kun yi arba da karuwa ta yi masa mugunyan addu'a ca take kin amsa mata shi kuma ce ya Allah uwata tana kira kuma ga sallah ya zan yi to shari'a mu kuma aka ce istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba haka ya faɗa ba to wannan addu'a da ta yi sai da Allah ya karbi wannan addu'a akan Juraiju saboda haƙƙin uwarsa da ke kai shi an fahimta ko yana cikin ibada bai san abin da ake ciki ba sai aka je aka shirya aka shirya aka kulla sharri aka kulla fitina aka samu wata karuwa ta je ta haifi ɗa ta yi cikin menene ta haifi ɗa da aka zo aka ce ke waye uban wannan da waye miki ciki ka haifi sai ta nuna ta ce juraiju to ana faɗa mutane dama in kana bauta ma Allah kiris suke jira ba sai sun tabbatar haka ne ko ba haka bane an fahimta ko kowane lokaci yana faruwa tun daga zamanin juraiju har zamanin manzon Allah har zuwa yau kowane ne kana zaune kowa malamin sai yake girmamawa kowa wani malami ba komai bane ga yan kasuwa ga malamai ga almajirai kowa an hadu an ce addini an ce sunna amma dan kasuwa baya son ya sa hula ya ga malamin sa ya sa shi ga ya ji ba dadi baya son ya hau mata ya ga malami abinda dan kasuwa ke so su kadai za su ji daɗi shine in ba haka ba kuwa sai ka ji surutu ai an ce kaza ai malaman sun yi kaza ai ma da an ji kaza sai a fadada shi juraiju waye miki ciki sai juraiju da aka ce juraidu gashi nan kun san bawan Allah ne wannan kuma karuwa ce da bawan Allah da karuwa maganar wa za a gaskata in tsakani da Allah ake yi wannan banda ibada ba abin da yake yi wannan kuma kun san karuwa ce kuma cikin kowa ya san cikin da ta yi kuma shiri aka yi da tsakani da Allah kuke sai ku yi dan shakka marke haka dai karki bata ma bawon Allah sura shikenan ai su kenan gage mu ga gajeren wando ai su kenan juraju kana sama ashe aiki da kake saukowa kana yi kenan ai kaza kaza kaza kaza kaza ka sauko bai san abin da ake ciki ba yana gana da Allah madaukin sarki aka yi hayaniya har aka zo ana rusa mishi ya ga ana za a rusa mishi gida za a rusa mishi wajen ibadarsa sai ne ko lafiya me ya faru ne sauko ka faɗi gaskiya ba gemu ne daga gajeren wando ba kun ishi mutane kun yi kaza kaza kaza kaza ya sauko me ya faru ce zo ka je aka yi an ce kai kai ma wannan ciki a shekarar kuna nan kuna ta cewa ku bayan Allah ne ku masu kaza ne masu sunna ne shekarar ya kuke ya zalimai ne kaza kaza kaza kaza sai ce na san asalin wannan magana na san asalin wannan magana a ina a kai ne aka kai shojan mai guwa ko dagaci ko hakimi ko sarki za a aka yi kai kana malami kana wannan aiki kana kaza da kaza kaza da kaza sai ce abinda nake so matsala ɗaya alfarma ɗaya nake nema a kafin a yi min komai ba bulala ba ko a jefe ni ko a yi min duk abin zai ba alfarma da nake so a kai ni wajen uwata mu gana na dawo duk abin da zai faru ya faru sai aka kai shi wajen mahaifiyarsa tana zaune sai ga jurejo an kawo eh lafiya ba ruwan shi da su bai damu da su ba fa sai je warware abin aka kulla ya je ce mama kimin addu'a Allah ya karba kuma kimin addu'a Allah ya warware wannan matsala shi kenan an gama sai kyale sai ya dawo bai damu da su ba sai aka je wajen karuwan da dan jinjirin ya babus man abuka ya kai ɗan jinjiri wane ne ubanka sai ce ra'il ganam dan jinjiri da aka haife shi yau yayi magana ya ce makiyayi mai kiwon makiyayi mai kiwo shine ubana sai ce na bar ku lafiya bai ce musu ya kama hanya za shi a a Allah ka tsaya mana ai kaza kaza gidanka da aka rusa za gina ma na zinariya yace a bana bukatan gidan zinariya ko gidan gol gidan tafi laka din da aka yi shi za a mai da shi kar a kawo gidan zai shi kenan ya kyale sai kuma ya je yana bauta ma ubangiji sa to shine ake buga misali da ima iyaye biyayya da rashin yi musu biyayya an fahimci wannan mas'ala ko eh wa fi an ibn mas'ud qultu ya rasulullah ayyu ayyul amali afdalu yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wan aiki ne yafi daraja qala as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci qultu thumma ayyu sai nace bayan yin sallah akan lokaci sai kuma me qala birrul walidaini aga darajar yi ma iyaye biyayya ko qultu thumma ayyun kala aljihadu fi sabilillahi ma'ana ima iyaye biyayya yana gaba da yin jihadi na tada addinin Allah waje a fil hadith sahih an na rajulan kala ya rasulallah wani mutum zai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man abaru wa zai ma biyayya da nagarta qala ummaka kala thumma man kala ummak qala thumma man kala ummuk thumma abuka thumma thumma ummaka thumma qala man qala thumma abaka thumma adnaka fa adnaka yace ya manzo Allah zai mana nagarta ce mahaifiyarka sa'annan kuma wa yace ita dai mahaifiyarka sa'annan kuma wa yace ita dai mahaifiyarka so nawa kenan so uku sa'annan mahaifinka sa'annan kuma kowa duk kowa da darajarsa wanda yafi kusa da wanda yafi kusa an fahimta waɗannan duk suna nuna daraja fifikon da ke cikin yi ma iyaye biyayya saba masu ba shi da albarka ba shi da kirki sai kaga mutum ya zamo ba shi da albarka a cikin rayuwa matsala ta uku al-ihsanu ila zil qurba a kyautata ma dangi ay ay ay al-qaraba wa huwa yadullu ala anna Allah ta'ala amara bil ihsani ila al qarabat bi silatil arham ma'ana Allah madaukin sarki ya ce a sadar da zumunci kenan bai ce a yanke zumunci ba a sadar da zumunci li anna al ihsana ilaihim mimma yuqawwimu ar-rawabita bainahum in kana kyautata musu sai ga alaka tana kyau tsakaninka da su famal ummatu illa majmu'atul usari fasalahu salahuha bi salahiha ba wani abu ne a ce al'umma ko zamantakewa ba sai ni da kai da shi da ita da su muna zaune kowa na da gidan da ya fito kowa na da inda aka haife shi kowa na da jinin da yake da dangantaka da shi ni na gyara tawa na sadar da zumunci kai ka sadar da zumunci wanda ya sadar da zumunci to ina za a samu kafar da shi dan zai shiga ina za a samu fitintinu su ta tashi su ta tasowa <coughs> wa fasaduha bi fasadiha ma'ana zamantakewa na dan adam yau yana lalacewa ne da rashin kulawa da hakkin makotaka ko hakkin uwantaka ko sadar da zumunci matsala ta hudu al-ihsanu ilal yatama to shikenan ai ya bi Allah madaukakin sarki ya kadaita Allah ya fi kowa tauhidi ya yi ma iyayensa biyayya shi kenan kuma danginsa yana kulawa da su to sauran kuma talakawa fa marayu kuma fa da basu da iyayen ko suna da alaka da kai ko baka da alaka da su kuna zaune tare unguwa mahaifinsu mutumin kirki ne da shi ake zuwa sallah su biyar da shi ake zuwa komai da komai na mutunci shi zo ya rasu ba su da hali shi kenan sai a kyale su su sha wahala aka ce ka kula da su ka ba su haƙƙi na zakka ka taimaka musu ka ba da ci da sha ka ba da tufa in kudin makaranta ba su da hali ka taimaka ka bayar Allah zai biya ka in ya ta girma ta kai za ta yi aure iyayen ba su da komai taimaka ka ce na ɗauki katifa ka ce na ɗauki kaza ka ce gashi kuɗi ku je ku yi kaza ka taimaka ma aliyata ma kenan وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء والإحسان إليه إلى اليتيم كوتة أمام مرايا بحسن تربيته wa hifzi huquqihi min ad a tarbiyyantar da shi a kare masa hakokinsa har ya girma ya tarar da dukiyar da ubansa ya bari in ba dukiya a taimaka musu a basu abinci a basu tufa kada ka dauki ƴaƴanka kare ka kai makaranta suna zaune suna kallo ubansu ya mutu sai ka ɗauki in su biyar ne ba za ka iya ba ɗauki guda biyu ko uku ko kwaya ɗaya ka rage wanda ya ɗauki kwaya ɗaya ya rage sai ga su ma sun samu wata rana su yi karatu ana tafiyar da rayuwa da su sa'an nan matsala ta biyar al'isanu ilal masaki ne. miskinai miskini shine talaka mabukaci wa humul lazina la na ma fi ala anfusihim ba su da cin yau da gobe wa Amarallahu amara Allah bil ihsani ila al masakin Allah madaukin sarki yanda yace a kadaita a kadaita shi da biyayya yanda yace ayi ma iyaye biyayya yanda yace ayi mm, ah, mm, mm, amana danginka makota da dangi haka yace a kula da marayu yace a kula da miskinai wa'anda ba su da cinye ko na gobe wa humul ladzina askanatumul hajatu wa azallatum bukata da rashi shi yasa suka zama miskin la harakata lahu saboda ba su da me ana haraka ne da kuɗi a ci a sha a yi tsalle a yi motsi a yi menene to su ba su da shi wa zalika yakunu bis sadaqati alaihim a ba su sadaka wa muwasatihim hina al-ba'sa'i wad dharra'i a ba su sadaka in wani abu ya tashi a je a sharaka su a je a jajanta musu sa'an rawa muslimun an abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-sa'i alal armilati wal miskin alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillahi. wanda ke kulawa da miskinai da marayu kaman me yaki ne wanda ke kulawa da matan da mace da mijinta ya rasu haka talaka haka miskini haka maraya manzo Allah ce kaman wanda yake yakinta da addinin Allah ne qala wal qa'imu la yaftur was sa'im yace kaman me yake ta da addinin Allah ne kaman me yawan sallan dare ne baya baya fashi kaman me yawan azumi ne baya fashi saboda me saboda kana kula da innan na mas'ala ta shida Alkalamu kalamu Walinal walin janib wa izhar al amr ka kula da mutane ka bayyana musu al amr bil ma'ruf wan nahi anil munkari wa nahwi zalika mimma huwa nafi'un fid dini abin zai musu amfani a cikin duniya da lahira kal hilmi wasafhi wal afwi wal bashasha kai hakuri kana karantar da su za su bata ma wanda zai zage ka wanda zai kaza sai ka yi murmushi kada ka nuna ranka ya ɓace ba malami ba wani annabi da ya taba tashi yana kira mutane zuwa addini kowa ya bi shi ba a samu wawaye ba a samu masu bata mishi ba kai ma za ka hadu da haka kana so ko ba ka so da daɗi ko ba daɗi ka yadda ko ka yadda ba to yaya za ka yi shine manzo Allah ce wa qulu lin nasi husna wa zalika li anna ihsan al qawli lahu ta'thirun fa'alun fi nufus yace saboda kyautata magana yana da tasiri a cikin zukatan mutane wa qulu lahu qawlan layyinan la'allahu ba haka Allah ya faɗa ba wa bihi yatimmu takafulul adabi au al akhlaqi bainan nasi sa'annan na karshe ce iqamatus salati wa ita'uz zakati as dini sallah shine ginshikin addini faman aqamaha faqad aqama ad-dini wa man dayya'aha faqad dayya'a ad-dini in aka ce kuma iqamatus salati ai kowa ya san me ake nufi da iqamatus salati iqra' أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم آه وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تكادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ku tuna lokacin da muka ɗau alkawari da ku muka ƙarfafa wannan alkawarin muka ce kada ku zubar da jinin kada ai kisan kai tsakanin yahudawa dama kowa ya sani zubar da jini wajen yahudawa al'amari ne da yake ya sananne a wajensu saboda al'amuran suna da wahala da muka fara alif la min zalikal kitabu la raba fi hudan lil muttaqina mun gama da mu'minai mun gama da kafirai da aka zo munafikai kaga har yanzu mas'ala tana tana har yanzu mas'ala tabi'un yahudawa har yanzu shi ake ta bayyanawa shi yasa duk wanda ya san annabi Musa a wajen yahudawa ka aiko shi ya san annabi Musa ya sha wahala sai Allah ce ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku muka yi alkawari mai karfi kuma tare da ku muka ce babu zubar da jini babu kisan kai kada ku kashe junanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada wani ya fitar da wani gidan shi ko ƙauyensa kafin shi karfi ka zo ka kore shi ka fitar da shi gidansa ko kuwa ka fitar da shi ƙauyensa Allah ya ce mun yi alkawari da ku haka kuma kun kun karbi alkawarin kun yadda aka karfafa alkawarin thumma aqrartum wa antum tashhaduna sa'annan kuka tabbatar da alkawarin da aka yi alhalin kuma kuna yi kanku shaida akan haka akan ayi alkawarin akan haka to me kuma ya saurabar banda zartar da gaskiya to me kuma ya faru da yake yahudawa sha'anin su yana da wahala thumma antum haula itaktuluna anfusakum sa'an nan gashi ku kuna kisan kai kuna kashe junanku wanne ya kashe wannan wanne ya kashe wannan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sa'an nan kuma wanda ya fi karfi yana fitar da wanda raunan ne a daga gidan shi wanda ya fitar da wannan wanda ya fitar da wannan kuma ainihin gundarin alkawarin da aka yi da ku kenan tazaharuna alaihim kuna taimakekeniya a kansu kuna fitar da su ka taimaka ma wanda za ka taimaka ma a fitar da wanda za a fitar bil ismi wal udwani kuna taimakekeniya a kan laifi zunubi da ke ta haddi wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum matsala guda biyu cikin alkawarin da muka yi da ku in kuka same su an ribace su ku fanshe su wannan ya halatta amma kuma kada ku fitar da su daga gidajensu alkawari kenan guda biyu ku fanshe su amma kuma kada ku fitar da su a gidajen su sai suka ɗauki ɗaya suna aiki da shi suka take ɗaya ba sa aiki da shi wa iyatukum usara tufaduhu in suka zo ribatattu sai ku biya fansa ku fanshe su wannan yayi daidai dama haka haka alkawarin yake wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum amma fitar da su gidajensu da ƙauyukansu haramun ne yana cikin alkawarin da aka yi to dan me kuke yin wannan ma'ana kun yadda da wani littafi wani bangare na alkawarin kuma kun take wani bangare na alkawarin kenan afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu sai ku yi imani da sashi wani bangare na cikin littafin sa'annan kuma ku kafirce da wani bangare na sashin fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya menene sakayya sakamako wanda ya haka sai dai tabewa a cikin duniya da kaskanci da wulakanci wa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama kuma yuradduna ila a shaddil azabi za a mai da su a cikin azaba mai tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah fa baya rafkana ga abin da yana sane da abin da kuke aikatawa su wane ne wa'annan sai aka ce ula'ikal ladzina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah su ne wa'anda suka ɗauki rayuwar lahira suka sau rayuwar duniya bal tu'thiruna alhayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa haka abinda aka faɗa kenan saboda a samu kuɗi ko makami ko siyasa ko ayabeka ko ka tara jama'a duk abubuwan da ke sa ana take gaskiya kenan a rashin gaskiya fala an anhumul azabu wala hum yunsaruna ba za a sassauta musu azaba ba sa'annan kuma ba za a taimaka musu ba sai suka ce almunasaba at-tarihiyya almutajaddida munasaba wannan ayoyi munasaban a cikin tarihi ce kana safku dima'i تقاتل اليهود وطرد بعضهم بعضا من ديارهم zahiratun شائعة فيهم ya ce kashe-kashe kisan kai wajen yahudawa da wanda ya je kori wannan ya wanda ya je kori wannan ga shi kullum za su kashe falastinawa kuma shi sun kore su a gidajensu kuma sai su sun kwace wajen ta zai zahira ila asirin tanzilin kur'ani aka ce haka ɗabi'ansu take tun farkon su har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudu bani quraiza halaful aus akwai mutanen madina al aus da khazraj to yahudawa kuma akwai banu kuraiza akwai Bani nadir banu kuraiza sai suka je suka kulla kawancece ne da wannan Bani nadir suka kulla kawancece ne da wannan wa yahudu Bani nadir halaful al-khazraj fa idza harbu al bainahum kana kullu fariqin min al-yahud yuqatilu ma'a hulafaihi in yaki ya tashi tsakanin al da khazraj yaki suke yafi shekara 100 nawa ana yi ana yi ya sanyi ya lafa a zo a tayar to duk sa'an da yaki ya tashi sai yahuda su je wurin wanda suka kulla kawancece ne da su suna mara musu baya um, uh, aus kenan banu nadir da banu quraiza fayaqtulu al-yahudiyyu yahudiyan akhar to haka suke yi su rusa musu gidaje su lalata musu gidajensu su yi musu komai da komai abinda aka hana su kenan shi yasa ai suka ce su ce wai abinda aka ce su yi kenan a cikin attaura dama su yi ma Allah ƙarya da yi ma attaura ƙarya a wajen su ba wani abu bane to wa kanat al ayatu sabiqatu tazkiran li bani isra'ila alladhina kanu fi asr musa alaihi salam bi ahammil awamiri tun daga zamanin to me yasa ake fada ma yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda aiki ne da iyayensu suka yi da kakanninsu su kuma sun yadda da wannan aiki shi yasa wannan hukuncin ya shafe su sai aka ce wazkur ya muhammad lil yahud waqta akhdina alaihim fi tawrati al ahad bi an la yaqtula ba'dhum ba'dan abinda aka ce kenan manzon Allah ka fada musu ka tunatar da su lokacin da muka yi alkawari da su muka ce musu kaza da kaza ga abin da muka faɗa musu duka kenan ko to sa'an nan sai aka ce wa haka za kullu ummatin zati dinin haka duk wata al'umma da take da addini to ba a ahkamihi aka ce afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd aka ce ka ja layi nan magana ce mai hatsari magana ce ake da yahudu amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi hukuki bi khususus sabab a ce duk wata al'umma da ke da addini har a addinin musulunci to addi aka ce kai sallah kai zakka kai hajji kai umra kai azumi kai menene da menene sai ka zo ka zabi abubuwan da kake so zaka yi sallah zaka yi hajji zaka yi umra amma zakka baka bayarwa kwata-kwata ko baka bayarwa da yadda ya dace أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون يتي babban haɗari ne ga aka ce ka ta Allah ka yi sallah ka ba da zakka ka yi azumi ka yi hajji sai ka zo ka samu aikin hajji ɗin nan yana kara ma suna aikin umra ɗin nan yana nuna kana da hali to zakka kuma makotan kafa sai ka sai ka kiyan wannan baka ba da zakkan kwata kwata ko ko baka bayar da zakkan yadda ya dace to sai a ce kai ma kana cikin ɗabi'un yahudawa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd sannan sai aka ce falam tu'addi wa tukhalifu ahkama ukhra sai kai kada kai ka yi aiki da waɗansu hukunce-hukunce na cikin alkur'ani sauran waɗansu hukunce-hukunce kuma kawai da kai kai keme mai kai kaman baka san suna nan ba Falamtu tu'addi zakata wamtana al-aghniya'u an adai huquqil fuqara'i وشاع فيها الربا والزنا والسرقة والرشوة والبغي والظلم duk waɗannan tabi'u ne na Yahudawa shin Yahudawa kaɗai suka wannan ko wannan tabi'un kuma sun shigo cikin musulmai ana samun sa cikin musulmai a sun ɗan shigo ko ana yi ne ana yi ma'ana sai a rike sallah da haji da umra ba haka bane zakka kuma da azumi zakka fa taimaka ma talakawa fa taimaka ma miskinai fa taimaka ma kota fa sai aka bar wannan sai aka ce wallahi duk wanda ya wannan ya shiga cikin amana bi ba'd alkitab wa kafara bi ba'd sa'an nan kuma aka ce duk wanda suka yi wannan yahudawa zaka samu cin riba ya ya yado a cikin su yayi yawa wa zina wa sariqa wal rishwa wal baghi wal zulm aka ce duk al'umman da ta yi imani da bangare na littafi ta kafirce da bangare za a samu wannan a cikin su to muna roƙo Allah kada ya shigo cikin mu ko ko ya riga ya shigo ya shigo ko dai yana son ya shigo iqra ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا بل فلنعلم الله بحبهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولقد آتينا موسى الكتاب تبس منبا النبي موسى التوراة وقفينا من بعده بالرسل bayan annabi Musa kuma Allah ya kawo annabawa cikin bani Isra'ila suna aiki da shari'a ɗaya Sa'an nan Allah madaukin sarki ce wa na Isa na maryama bayyana ce muka ba annabi Isa ɗan Maryama ma'ana mujizozi kamar warkar da kaza kamar rayar da matattu wa na bi ruhil kudusi muka karfafe shi muka karfafa shi da mala'ika Jibrilu afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wannan matsalan ka ja layi a cikinta matsala ce mai hatsari afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk sa'an da manzo ko annabi ko wani malami ya zo muku bi mala ta hawa an fusu kuma istakbartum duk sa'an da manzo ya zo muku da abin da ranku baya so sai ku girman kai ku kikar ba. duk sa'an da mai wa'azi ya zai faɗa muku abin da ranku baya so sai ku kishi sai ku zage shi duk sa'an da aka fada muku abin da ranku baya so sai ku kishi sai ku zage shi har aka waye gari mutane suna cewa su ahli sunna ne su sunna suke bi amma kowa da malamin da shi ya yarda da shi yana girmamawa wanda ba malamin sa bane bai yarda da shi ba sai zage shi sai ya masa kaza sai masa kaza wa'annan tabi'u ne na yahudawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi in ba ka son wannan malami ga wannan malami da kake so ka je ka yabe shi amma kada ka zagi wani malami kada ka yi jafa'i ma wani malami wallahi tallahi wannan yana cikin ɗabi'un yahudawa afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk sa'an da manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum abinda ranku baya so istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum wa tariqan ku karyata wannan ku kashe wannan ku karyata wannan ku zagi wannan a hada baki da ku a yi ma wannan kaza a hada baki da ku a saye ku a hada baki a wannan kaza yaushe rayuwa za ta zamo wa'azi ko karantarwa ko ilmantarwa ko da'awa sai dai a fada ma mutum abin da ran shi ke so tun daga ran da ka mutu ko ya mutu kun rabu kenan duk wanda zai maka abu ya in zai yana so ya maka a duniya lahira ko rabu tun daga ran da ka mutu ko shi ya mutu kun rabu kenan har abada ba zai taba zuwa cikin kabarinka ya ce ya zo ya taimaka maka ko ya agaza maka ba ba za a wayi gari firgitin tashin ranar tashin alkiyama ya ce ya san ka ai saboda shi ne ka kauce ma gaskiya in aka je za a tsallake siradi ba zai zo ya ce a ah, shi zai dauki ka saboda shi ka kauce ma gaskiya in aka je za a karbi littafi in aka je za a mizani kowa ta kansa yake to dan menene zaka ce dan eh, sai abin da mutum ke so zaka faɗa masa don ya daina zuwa makaranta wajen ka karatu to ya daina zuwa mana dan kar ya baka ya hana mana inna allaha huwa razzaq ba haka ka aka faɗa ba eh walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna walillahi ghaibu samawati wal arbi wa ilaihi yurja'u amru kulluhu daga Allah madaukakin sarki komai ke komawa Fa fa'budhu ka bautata masa shi kadai wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi wa mai yatawakkal ala Allah fa hasbuhu ba haka bane ba afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum sai ka dauke shi zama karin magana afa ja ja'akum rasulun bima la tawa yanzu sai malam ya faɗa ma abinda da kake ke so a ah, to kai ka zama kai ne shi kenan mana malam yana tsoro ka kenan baya tsoron Allah to shi ma ya je jefar da ya je ya zana mana ya cire rawani ya aje ya cire menene ya cire ko menene ya aje shi ma shi ma ya kauce ma hanya kenan yayi bid'a yayi yayi barna ya kauce ma hanya addini ya dauki tabi'un yahudawa abinda ake so la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu amma me ya faru fa nabazuhu wara'a zuhurihim fariqan kazzabtu in aka faɗa ma abin da ranka baya so ai ƙarya ne ai sun kaza ai kaza kaza ai kaza kaza a faɗi duk abin da ake faɗa ana faɗa wa farikan taqtuluna ko a kashe wa'ansu ko a hada baki da wani a kashe wani ko a hada kaza ai kaza ko a hada farko ai shaytan yana zuwa ne shiga cikin mutane yana shiga cikin mutane yana musu fatawa yana musu fatawa kana kallo kana karantar da shi da ya ga kai wani abin da shi ran shi baya so sai ce ai wani kafiri ne ai wani da haka fa aka kashe sayyidina usmanu da haka aka kashe sayyidina aliyu sayyidina usmanu sarkin manzon Allah ne mala'iku na jin kunyar sa yayi alkhairi ma addinin musulunci har manzon Allah ce ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm amma ana cikin tafiya sai suka ce ai usmana yayi kuskure ai cikin sarautar mulkin shi ya yi kuskure ai kaza kaza to daga yayi kuskure daga jafa'i daga fa kaza daga kaza sai shi dai zai shiga ciki kai ai ma ya kafirce daga ya kafirce sai kuma me me zai hana a kashe shi shi kenan aka je aka kashe shi na aliyu suka zo suna bin shi suna bauta dare daya suka yi tawaye kuma ba ba wanda ya san menene sababi yasa kuna cikin tafiya sai a zo a sai mutane ba ku san inda mas'ala ala fito ba sai ku kowa wannan kaza wannan kaza wallahi tallahi sai mutane aka yi suka shigo cikin ku suka rikita muku lissafi suka rusa muku tafiya Allah kiyaye wa fariqan taqtuluna wa qalu sai su ce qulubuna ghulfun zukatanmu akwai rufi a ciki mu ba ma jin gaskiya bal la'anahumullahu bi Allah ne ya la'ance su da kafirci ne sai aka ce walan ma ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum kaga wata sifa kuma ta biyu walan ma ahum kitabun min indillahi lokacin da littafi ya zo musu daga Allah alqur'ani kenan musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da suna at-taura alkur'ani ya zo da maganar attaura ya gaskata abubuwan da ke da kyau cikin attaura ya gaskata abubuwan da ke cikin cikin mai injila duk baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ya taho da ita ya girmama annaba manzannai gaba ɗaya da suke gaban shi suka gabace shi har ya ce kada ma ku fifita ni kai Yunus ibn Matta ba ka manzon Allah ya faɗa ba to haka ake so malami in baka so shi ka kyale shi karka zage shi wanda kake so shikenan in kai ka ce ai ni ga wanda nake so ba na son wannan ka ringa zagin shi wani shi ma ga wanda yake so ba ya son naka ya ringa zage shi za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba duk ɗabi'u ne na yahudawa kuma duk ɗabi'u ne na tada fitina ma ja ahun kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum ku ji yahudawa fa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun alhali ko sun kasace da yastaftihuna ay yastansiruna labari suka ji yahudawa suna manya-manyan malamai ne kuma ba su kadaita Allah dauki sarki kafin shedan ya zo shiga cikin al'amarin su sai suka suka karanta a cikin littafin su karshen zamani Allah zai aiko annab manzo na karshen zamani amma kasan Hijaz za a fito da shi aka ce kasan Hijaz ba ce ba Quraishi ba ba ce Hashimin dangi ba ba ce Banu Qahtal ba ba ce Baymale ba aka ce kasan Hijaz kasan Hijaz kuma ya kama Makka da Madina da Jidda da Ta'if da Fadak da Khaybar da Azra'at to yahudawa saboda sun san wannan magana gaskiya ce sai suka taso suka zo suka kafa sansani a zira'at khaybar fadak suka zo suka madinatu yathrib suka zo suka kafa sansani a wajen suka zauna a wajen saboda me saboda suna kwadayi suna sha'awan wannan manzo na karshe da makin annabawa mm, shugaban manzon na in zai fito ya fito cikin sasonsu ba wanda zai aure yana haifawa in dai cikin hijaz ne su ma zaunannun hijaz ne to cikin su kenan zai za a fitar da wannan manzo saboda Allah ya ba su manzannai annabawa da yawa a cikin su sai suka zo suka zauna in yaki ya tashi tsakanin su da mushrikai da sai ce Allah ka kawo wannan annabi mu hada karfi da shi mu yaki wa'annan wa kanu min qablu yastafihuna allazina kafaru wata riwaya ko da yake mata inganta ba aka ce roko ma suke Allah albarkacin wannan annabi da zai zo Allah ka ba mu sa'a kan kaza suna ta neman suna ta yastafihuna ay yastansiruna suna neman nasara suna neman Allah ba su nasara albarkacin wannan annabin da zai zo tun kafin ya zo tun kafin manzon Allah ya zo Yahuda suka san albarkacin sa kada ka taba bata lokacin ka zamani wai ba su sani bane ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum falamma ja'ahum ma arafu abinda suka sani cewa zai zo dinnan. da Allah ya kawo shi ya fitar da shi a cikin kasar Hijaz ya yi daidai babu damuwa amma da ya fitar da shi ba shi hashimin dangi ba cikin sassan Yahudawa ba in suka ce su ko ba za su so shi ba har abada in za a dawo wuta shi a dawo wuta falamma ja'ahum ma arafu da abinda suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka butulce suka kafirce da shi fala'anatullahi alal kafirina La'anta Allah ta tabbata ga kafirai wannan mas'ala haka take shine Allah madaukin sarki ya fada ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun minallahi yatlu sufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di yace me ma ja'atumul bayyina wa ba umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyima innal ladhina lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi waɗanda suka kafirje na ahlul kitabi yahudawa kenan da nasara ba su da tambaba ba su da shakka ba su da komai ba su taba ɗarɗarma a cikin cewa Allah zai aiko manzo a cikin ƙasar Hijaz suna fata ya zamo daga cikin zuri'ansu ya zamo jininsu ne lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina da gaskiyar ta zo musu shine Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi hatta ta'tiyahumul bayyina gaskiya da ta zo musu ba wani bane yace rasulun min Allah manzo ne daga Allah yatlu suhfan mutahhara fiha كتب qayyima sai aka ce wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma tumul bayyana. ba su rarrabu ba sai da gaskiyar da suke jira shekara da shekaru din ne gaskiyar ta zo suka ga ta zo ba yadda suke so ba sai suka ki gaskiya duk wanda yake gaskiya dan ransa baya so ya dauki sifan yahudawa ya dauki sifan yahudawa shi ma la'antan Allah za ta sauka a kan shi an fahimci wannan mas'ala ko ba wai ba san manzon Allah bane sun fi kowa sanin manzon Allah kada ka taba tsammanin cewa wane da wane wai ba san gaskiya bane sun fi ka sanin gaskiya sun fi ka sanin kaza din na shine gaskiya to ya za a yi abu ya kama musu wuya ya za a yi kaza kaza kaza to aka ce sai ka bada dama sai ka sassauta harshenka sai ka bada dama yadda al'amura za zo aka ce ka taimaka ma dan uwanka akan shedan kada ka taimaka ma shedan akan dan uwanka abinda da'awa da wa'azi da sunna da addinin musulunci suke karantarwa kenan iqra أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل bi'sa bihi anfusahum tir ya munana abinda suka ɗauki kansu suka bayar suka karbo na na na, na duniya kuɗi kaɗan ko makami ko siyasa ko tara jama'a ko ayabe ka ko menene da menene wata ɗaukaka da kake gani za ka samu yasa ka ce bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allah su kafirce da abin da Allah ya saukar baghyan saboda zalunci da keta haddi an yi Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai laifin kawai shine Allah ya saukar da falalansa akan wanda ya ga dama su ba haka suke so ba shi yasa suka kiya ba sa so bi samash tarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan wa udwanan saboda zalunci babu wata hujja babu wani abu da hankali zai dauka a'a zalunci ne kawai ba yadda suke so ba aka yi an yunazzilallahu min fadlihi Allah ya saukar da falalansa ala mai ya sha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ai ni ba shi nake so ba ni ga malamin da nake so to Allah bai ba shi abin da ya ba wannan ba za ka yi ai ba shi nake so ba ni ga wanda nake so da wanda kake so da wanda baka so wanne ne ma'ana ka tilasta ma Allah ne ma'ana kana jayayya da Allah kenan to za ka sha wahala kenan in ka ja jayayya da Allah madaukakin sarki ka saka kanka cikin wahalar da ba za ka taba fita ba kenan wanda Allah ya baiwa ka ce masha Allah wanda kake so bai samu ba ka ce Allah ya kawo ba haka bane ba da amma ai mu ba ai kaza ai kaza a zagi wannan a zagi wannan a zagi wannan har aka wayi gari waɗanda ake ganin za su fi kowa natsuwa saboda suna karanta kaza suna karanta kaza kuma sai suka fi kowa bijirewa suka fi kowa wulakanta malamansu suka fi kowa yi ma malamansu jafa'i suka fi kowa yi ma kaza kaza jafa'i yaushe al'amar yaushe za a cimma nasara akan irin waɗannan halaye da ake kai ba za a taba cimma nasara ba aka yi malamai jafa'i wallahi tallahi ba ka son shi to Allah yana son shi ya za ka yi sai me sai hakuri ba ka da yadda za ka yi in ka ce a'a bari in bata shi wannan shi ma zai bata naka wannan ya bata na wannan wannan ya bata na wannan to dama shedan me yake nema abin da yake nema kenan ya san ba yadda zai a cimma nasara wannan duka ɗabi'u ne na yahudawa ɗabi'u ne na waɗanda ba su yarda da ikon Allah ba ɗabi'u ne na waɗanda ba su yarda da ƙaddara ba hulwihi wa murrihi fa ba'u bi ghadabin ala ghadabi sai suka dawo da fushin Allah fushin Allah kuma ya yafi la'antan Allah tsanani walil kafirina azabun muhin kafirai na da azaba mai kaskantarwa Wa'iza idza qila lahum aminu bima anzalallahu in aka ce musu ku yi imani ku yarda ku karbi abinda Allah ya saukar alqur'ani kenan qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu sai sai mu za mu yi imani za mu yadda za mu gaskata za mu karbi abin aka saukan mana a taura kenan sa'annan wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce da abin da ya zo bayan at-taura alqur'ani ake nufi alhali kuwa wa huwa alhaqqu musaddiqan lima ma'ahum shine gaskiya wanda yake gaskata abin da ke tare da su na daidai qul ka ce da su falima taqtuluna anbiya allahi min qablu to me yasa in ku muminai ne in kun tabbatar da ku muminai ne kun yi imani da attaura kun yi imani da annabi Musa ku kaza ne zu kaza ne to me yasa kuke kashe annabawa da manzannai falima taqtuluna falima taqtuluna anbiya Allahi. me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ne kuna da imani da gaskiya imanin ka zai hana ka yi ma malami jafa'i ka yi ma kowa ma jafa'i saboda Allah madaukin sarki ya ce walaqad karramna bani adama hmm, walaqad ja'akum walaqad ja'akum musa bil bayyinati thumma اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا بكفرهم قل بئس ما يأمركم به tabbas annabi Musa ya zo muku da bayyinati mu'jizozi da attaura ya zo muku da mu'jizozi thumma takhaztumul ijla kaman sandan sa da buga dutse ya zama kaman sandan sa da buga ruwa ya zama kaman wa'annan mu'jizozi duk da ya zo fara fa kuma tura duk waɗannan mu'jizozi da aka nuna muku a ce wala kad ja'akum musa bil bayyinati thumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna bayan duk waɗannan da annabi musa yayi da attaura da yazo da gaskiya da karantar da ku da yi da wa'azi da tarbiyyantar da ku da yayi bayan ya ce zai gana da ubangiji shi kenan sai ku je kuma ku ɗauki dan maraki kuna bauta masa sun mattakhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna halin kasance kuna azzalimai ashe wannan aikin da suka yi zalunci ne sun zalunci kansu ne sa'annan kuma sai aka ce wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku alkawari kuma da aka karfafa alkawarin wa rafa'ana fawqakum at-tura muka ɗaukake du muka ke jabal turi kenan ko muka da dutse nan na watattu aka babban dutse ne sai aka ɗaga shi suna kallo don su ji tsoro su ga mu'jizan annabi musa aka ce mun khudhu ma kun bi quwwa ku riki abinda muka kawo muku da karfi a taura kenan ya haya khudhu alkitaba bi quwwa khudhu ma kun bi quwwa ma'ana alkur'ani sunna manzon Allah yace addu'a alaiha habin nawajiz aka ce khudhu ma kun bi quwwa Allah ce ya haya huzil kitaba bi quwwa ba haka faɗa ba manzo Allah kuma yace me alaikum bi sunnati wa sunnati al addu alaiha bin nawajiz ina ma'ana addu alaiha bin nawajiz ku rike da karfi ta inda ba za a raba ku da shi ba saboda daga baya manzon Allah yana yi muku ishara za ku hadu da fitintinu za ku hadu da kaza za ku hadu da kaza in karke shi shi ka sake shi in kai riko da sunna kar kai sake ta duk abin da zai je dawo wata rana ke da kai ke da nasara khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u ku ji ku bi sai suka ce me qalu sami'na wa asaina mun ji ki to me zai faru yahudanci kenan larabawa wajen su karshen zagi yace ba yahudi magana ta kare duk lalaci da shakiyanci da menene da menene yana cikin yahudawa kalu kalu shi suka ce samina wa asaina mun ji mun ki wa ushribu fi qulubihimul ijla sai aka cudanya san bauta ta bauta bauta ba dan maraki a cikin zukatansu sai zama musu fitina ba abin da suke so sai wannan bi kufrihim qul ce ne da su bi sama ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina in dai kun imani da attaura to attaura ne ya ce muku je attaura littafin attaura zai ce muku je ku yi wannan abubuwa a ƙarya kuke a cikin imaninku saboda attaura ba zai fada muku wannan ba annabi Musa ba zai umurce ku yi wannan ba ikra قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل har yanzu alkur'ani yana fallasa yahudawa yana bayyana akidunsu da tsarin tayuwansu da yadda suke hakikanin yadda suke saboda mutum karka yaudare da su duk abin da suka kawo ko da mai kyau ne sai kai taka tsantsan ba za su taba kawo maka abu mai kyau kadai ba sai dai su yi ma tarku dama in kana so ka kama bera sai ka ce ka ce ga tarku a'a za ka kawo tarko ne sai ka sa masa mai abinci shi bera zai je neman tarko ne ko abinci sai ya je neman abinci sai tarko ya kama shi to duk abin da ke faruwa kenan shi yasa ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to ga wa'ansu ɗabi'un kuma na yahudawa na san rayuwa ba sa son su mutu sai suka ce suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda sai aka ce qul ce ne da su in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas kuka ce ku lahira ku kadai aka kebance da ku ji daɗi ranar lahira ku ke da lahira in haka ne ce ne da su fataman nawal mauta in kuntum sadikina in gaskiya kuke ku ne ku yi fatan ku yi burin mutuwa mana ku yi fatan mutuwa mana yanzu duk wahalar da ake a cikin Najeriya a cikin duniya baki daya dukkan mu da ke zaune nan da mun san cewa yanzu yanzu kafin magarban nan muna mutuwa aljanna za mu shiga waye zai kwana uku a Najeriya zaka sati biyu cikin Najeriya zaka yi sati biyu a cikin Najeriya a ce kana mutuwa yanzu sai aljanna ga manzo Allah ga hurul ini ga kaza ga kaza ga kaza dan Allah zaka yi sati uku a Najeriya ba wuta ba ruwa ba kwanciyar hankali to ku kun ce ku lahira ta ku ce banda ku ba wanda zai ji daɗin lahira to in gaskiya ne ku mutu mana walan mannauhu abadan ba za su taba burin mutuwa ba har abada Allah ya ce wallan lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin ba za su taba burin mutuwa ba sai kuma Allah ce abadan har abada saboda me bima qaddamat aidihim saboda ayyukan da suka yi na rashin kyau na shirka na sabon Allah na fitina na tada fitina a cikin musulmai na kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu alimun bizzalimina Allah yana sane da azzalimai wannan kuma aya tana da hatsari wallahu alimun bizzalimina al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab wallahu mubtada kenan Allah madaukakin sarki halimun masani ne yana sane bizzalimina da azzalimai duk inda suke to me yasa zaka damu kanka abinda Allah bai bayyana maka ba shi ita addu'a wallahu alimun Allah ya sani in kai baka sani ba Allah ya sani in ban sani ba Allah bai sani ba wallahu alimu bil zalimina Allah madaukin sarki shi yana sane da azzalimai inda suke yaya suke yaya aka yi yaya suke kullawa Allah yana sane da su wata rana wannan ya gama zaluncinsa mala'ikan mutuwa zai ce yau ka rayuwarka ta gama kawo ran wannan ya gama a shire wannan sa'ana zuwa ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'akum mun gane ko wala kad jitumuna furada yau ba siyasa yau ba kasuwanci ba mulki ba teburin wa'azi ba teburin kaza ba siyasa ba kamfani ba kowa ya dawo ga Allah ya bar komai ya bar kasuwanci ya bar siyasa jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ina masu kulle kulle ina azzalimai ina masu nuna fin karfi ina masu kaza kaza sai an tara kowa baki daya sai Allah ce mulku al yawma sai kowa ya tsik sai ce lillahi al-wahid al yawma tujza kullu nafsin la zulma al yawm ina azzalimai la zulma al yawm Allah ya sa tunda aka haife ka kake zalunci haka mutu aka ce la al-yawm an gama ka gama zalunci a duniya yanzu ka zo ne ka karbi sakamakon abin da ka shirya inna sari'ul hisab wallahu alimun bizzalimina wannan aya fa tana da matukar hatsari duk inda azzalimi yake Allah ya san shi yanda yake kullawa Allah yana kallon shi inda zai je Allah yana kallon shi inda zai dawo Allah yana kallon shi amma Allah ba zai maka abu akan son ranka ba kai wannan azzalimi da kake gani daga ran da Allah ya halicce shi ya ce zai rayu shekara kaza zai yi kaza zai sababin wannan zai shiga aljanna zai sababin wannan zai samu kaza zai sababin wannan kaza zai kirkiro kaza musulmai sai amfani da shi zai kaza kaza kaza kaza duk tashin hankalinka duk fushinka Allah zai karbi addu'anka Allah ya san akan gaskiya kake neman ka hakinka to amma Allah ba zai maka yadda kake so ba ran da kake so dan adam shine yau ma a tashi alkiyama wani tashin hankali ya same ka ce ina ma da Allah ya tashi alkiyama yau ka zama dan takife kenan amma kana da kuɗi kana da kamfani kana ai ba za ka so ai wannan ba ko eh sai Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati zaka same su sun fi kowa son rayuwa wa min allazina ashraku kai sun fi mushrikai ma son rayuwa yawad saboda mushrikai ai su ba san bazancin lahira ba ba zancin lahira gaban su su duniya ce gaban su shi yasa su rayuwa suka sani ita suka sani ba san lahira ba aka ce yahuda sun fi mushrikai ma son rayuwa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin dayan na son ina ma da zai rayu shekara dubu to ka rayu shekara dubu ɗin ko dubu so dubu Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azabi ayyu ammar ka rayu shekara dubu ka rayu shekara dubu so dubu ba zai hana ka shiga cikin azaban Allah ba saboda me wallahu basirun bima ya amaluna Allah na sane yana ji yana ganin abin da kuke aikatawa waɗannan ayoyi su ne za ka ɗauka su yi maka zama ka rigakafi kana ƙarfafa imaninka to ni ban sani ba Allah bai sani ba ne in ni ban gani ba Allah bai gani ba ne in ni ba zan iya ba Allah ba zai ni na kai da kake fushi ma kana kaza kana neman hakinka kai ka haramta zalunci ne wai haramta zalunci ka bar wanda ya haramta zalunci zai magance komai da komai Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم